الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصح للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدة وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama takwas, yayin da ya daidai da ɗaya ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha bakwai, a wannan masallaci masjidul imam imamil bukhari da ke wannan layi na shehu abdullahi a cikin wannan gari na ainihin wato Sakkwata birnin shehu a daidai wannan lokaci da muke gabatar da Tasirin alkur'ani bayan sallar isha'i ina roƙon Allah madaukakin sarki da ni kaina da ku kada Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama masifa a kanmu muna cikin suratul nisa'i jiya mun tsaya aya ta talatin da biyar yau za mu tashi aya ta talatin da shida wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار بالقربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب والسبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من غفورا Allah ta'ala ya ce wa abudullah ku bauta ma Allah wala tushriku kada ku yi shirka wala tushriku kada ku hada shay'an wani abu bihi da shi Allah subhanahu wa ta'ala wa bil walidaini iyaye guda biyu kuma ku kyautata musu ihsanan gayin kyautatawa wa bidil qurba da yan uwa na kusa wal yatama da marayu wal masakin da miskinai wal jari dil qurba da ɗan uwa na kusa wanda yake da alaƙa da kai ta nasaba ko ta surkuntaka Wani jari junubi da makoci na nesa musulmi ko wanda ba musulmi ba Wasu sahibi bil jambi da abokinka wanda yake sasanninka sannan wabnin sabili da ɗan tafarki matafiyi wa ma malakat aymanukum da abinda damar ku ta mallaka su ne bayi inda Allah lalle shi Allah la yuhibbu baya son man wannan da kana ya kasance muhtalan mai takama kuma fakuran mai alfahari wannan ayar ita ce malamai suke ce mata ayar da ta haɗa hakkoki guda goma amma wannan ayar ta kunshi abubuwa daidai har guda goma sha uku ne abu na farko Allah ta'ala ya ce wa abudullah ku bauta ma Allah da haka wannan abin da ya kawo ya ce wa abudullah ku bauta ma Allah Ba alwawu har kutu inasid ne mabniyun ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab اعبدوا فعل امر مبني على حسب النور لاتصاله بواو jama'a. والواو في محل رفع فاعل والالف الفارقه بين واو الجماعه وحرف الا الله لفظ الدلاله شين مقبول به منصوب وهو معطوف الواو حرف عطف sannan kuma ga ala ta hane da haka tushriku fi'ilun mudari'un ne majzumun bila annabiya wa alamatu jazmihi hasbun nur bihi aljaru wal majrur shi ma shay'an maf'ulun bihi ne mansubun wannan shine haƙƙi na farko da wannan aya ta fara da shi a baya mun faɗa muku mun ce makasudin da yasa Allah ke aiko annabawa a doron ƙasa don mutane su gyara alaƙa guda biyu ne kaɗai alaƙa ta farko a matsayinsa na wanda yake yin halitta ya samar da buƙatar yake ɗaukar nauyin kulawa da ita to a san shi shi shi kadai wa Ta'ala kar a hada shi da kowa gurin bauta da haka cewa abudullah a bauta ma Allah wala ta tushriku bihi shay'an kada a hada kowa da shi gurin bauta ga shay'an na kira ne sannan na kira ta zo a siyaki na hane a ƙa'ida na malaman usulul fiqh kuma duk lokacin da na kira ta zo a siyaki na hane to ta dullu alal umum shi yasa Imam Sa'di a cikin al-qawaid al-fiqhiyya yake cewa wannan garatu fi siyaqin nahyi to zil umuma aw siyaqin nafi idan na kira ta zo a siyaqi na nafi korewa kamar wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an la din nafiya ta'lamuna ga kuma shay'an tunda na kira ta zo a siyaqi na korewa to ta game komai da komai da haka nan gurin shay'an na kira ne sannan ta zo a siyaki na hani to tun da ta zo a siyaki na hani ta kore kowaye a sama ko ƙasa babu wanda ya isa in dai Allah za a bauta ma a haɗa shi da Allah subhanahu wa ta'ala gurin bauta shi shi yasa da mu ga suratul fatiha da wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya fara a muƙami na bauta cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai kadai ake ainihin wato bauta ba sannan yace ya ayyuhan ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum wa shkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ku ci abin da Allah ya azurta ku da shi mai daɗi sannan ku bauta masa in dai shi Allah subhanahu wa ta'ala din kuke bauta ma sannan Allah madaukakin sarki fa fakulu mimma razaqakum Allahu halalan washkuru ni'matallahi alaikum in kuntum iyyahu ta'buduna in dai shi kadai za ku bauta ba shi yasa annabi Yusuf ya faɗawa wa mutanen da ya shiga kurkuku tare da su da wannan ne malamai suka ce duk lokacin da ka samu wata dama ta kiran mutane zuwa ga Allah koya fursa take kakkai batta sannan ya zama to ajandar ka ta farko shine kiran mutane zuwa ga tauhidi mun san matsala da annabi yusuf ya fuskanta bayan ya shiga matsala jarrabawa ta mata daga ƙarshe annabi yusuf ya daga hannu ya ce rabbi sijun ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrifa da hunna asbu ilayhinna wa akum min al fastajaba lahu rabbuhu sai Allah ya karba addu'ar annabi yusuf cewa gare ya tafi kurkuku da annabi yusuf ya zo kurkuku Allah sai ya ce wa dakala ma'ahu sijina fatiya sai shiga kurkuku tare da shi akwai samari guda biyu qala ahaduhuma ɗaya daga cikin su yazo ya sami annabi yusa cewa inni arani a'amilu fawqa ba khubzan ta'kulu at-tayr min ɗaya su yayi mafarkin ya ga kaza ɗaya su yayi mafarkin ya ga kaza nabbi ina bi tawilihi inna inna naraka min al-muslimin ba mu labarin mafarkin nan muna ganin ka kai mutumin kirki ne قال في النبي يوسف يتي لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما قبل أن يأتيكما bayan da za a yi kafin a kawo muku breakfast ɗinku da safe ku karya sai na ba ku labarin abin da kuka zo kuna nema na a kai shi amma saboda muhimmancin a kira mutane zuwa ga Allah sai ya amfani da wannan damar sai yake musu inni taraktu millata qaumin da aka taraktu a nan gurin ba da ma'anan na bari ba dan da yawa haka suke fassara shi cewa na bar tafarkin mutanen da ba su imani da Allah da ranar lahira ba da haka inni taraktu da ma'anar inni kartu millata qaumin ni na yi musun tafarkin mutanen da ba su imani da Allah da ranar lahira ba domin ka fassara shi da ma'anan taraka ya bari to zai iya daukan wani wanda yi mana kyau ta yadda watakila shi ma da da shi ake ya gane ba to sai ya bari da haka inni taraktu millata qaumin inni ankartu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun sai yace wattaba'tu millata aba'i na bi tafarkin iyayena ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa wa ishaq wa yaquba ma kana lana an nushrika billahi min shay ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون yace na wata farkin iyaye na shi yasa duk wanda zai zo ya kafa hujja da addinin iyaye da kakanni in dai na sabar saba irin ta annabi yusuf bane to fata mutane lokaci zai shi kuma annabi yusuf annabi ya faɗa ya ce alkarimu bunul karimu bunul karimu bunul karimu yusuf dan annabi yaqub annabi yaqub dan annabi Isa annabi Isa dan annabi ibrahim in na sabar ka ba irin wannan ba ce saboda ba abin da ya wahalta duk wani annabi da ka sani a doron ƙasa da Allah ya fara turuwa tun daga nuhu irin addinin iyaye da kakanni sai ka ta karkare ka dawa mutum ayoyi da hadisai sai kalle ka sai yaushe izala ta fito bayan shekara ta talatin da biyar bayan kuma ayoyin da kake ja da hadisan da kake faɗa sun girma baban shi ba amma yana ce maka wai shi izala ka kaga ya zanga tago mai ci Allah kaki yanzu su malam na lanto na bakin rafi duk kana nufin yanzu kaza kaza kaza kaza tilka ummatu qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtu wala tusaluna amma kanu amal da malam wani da malam wani sun riga sun yi gaba kai kai ta kanka ta yi ba mamaki su suna da uzuri dan watakila sakon bai ishe su ba amma kai da sakon ya zo ya ishe ka baka da ainihin wato uzuri to sai annabi yusuf ya yi amfani da damar sai ya kira mutane zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala kuma ajandar shi ne su bauta ma allah shi shi kaɗai shi yasa ya ce musu mata abuduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in al-hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyahu to shi yasa malaman da suke da ta'alluki da abin da ya shafi alwujuhu wan nazair suke cewa abin da yazo a cikin suratul isra'i da Allah ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu to wannan qada da ma'anan amara ne domin akwai qada guda biyu a ayu akwai qada ta farko wa qadaina ila bani isra'ila fil kitabi to wannan qadaina din da ma'anan akhbarna mun ba bani isra'ila labari kaza kuma ta bi da ta ƙara zuwa wa ka Allah alla ta'budu illa iyyahu da ma'anan amara domin wannan ayar da ke cikin suratu yusuf ita take fassara wancan kaza din ba san ya ce wa ka Allah alla ta'budu illa iyyahu ba to nan ya ce ma na min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha in al-hukmu illa lillahi amara gudu. illa iyahu amara Allah ta abudu illa iyahu shine kuma wa qadara rabbuka Allah ta abudu illa iyahu zalika ad-din al-qayyim walakin akthara an-nasi la ya'lamu wannan shine addini ne kake wanda mafi yawancin mutane ake rigima akai da haka in kana so kura ta tashi gari ya kama da wuta to ka zo da maganar tauhidi wa idza zikra Allah wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah da ka fara maganar tauhidi to zuciyar wanda ba ta yi imani da Allah da ranar lahira ba sai ta girgira kuma duk yadda za ka lausa lausasa baki ka yi dabara kana zama wa'azin da a ce ai jiya sun zo sun yi zage-zage da ka ce to da ka zo kana buɗe littafi kawun ka karanta ka ce to jama'a yau ne muke da littafin babban malamin nan na tauhidi Sheikh Muhammad bin Abdul da wani ya ce to Allah ya kawo ranar da za a zagi mutane yau ba ka ba buɗe baki ba ka yi magana ba amma an ce ka yi zaki ka yi zaki to ba ka da yadda za ka yi annabi muhammad duniya ba ta taɓa ganin wani mutum wanda yake magana sanda ya kamata ya magana bai shuru sanda ya kamata ya shuru kamar shi ba alfaza dai cewa baligun idan ta asal lisanu a ba'ahu ba mai balaga ne mai fasahar magana ne lokacin da harsun mutane ya gaskiya gurin magana shi harshe sakakke mai faɗa gaskiya sai ya masa biyayya gurin magana kuma Allah ya tsarkake bakin bai faɗar abin da yake ba daidai ba wancan sahabin da ya zo ya samu mutane ana sallah yana magana a cikin masallaci ya leƙa wannan ya leƙa wannan kafin a gama sallah ya ga wannan yana harara shi wannan yana harara shi ana gama sallah annabi ya kira shi yake masa abin da ka zo kana yi a masallaci ba a yi yace ba a gina masallaci saboda wannan ba masallaci an gina shi ne dan kaza dan kaza shi da kanshi mutumin yake cewa wallahi ban taba ganin malami kafin shi ba ko ban taba ganin malami bayan irin shi ba yace wallahi ma zarabani wala ka ne bai da ni ba bai buga min tsawa ba kawai kira na yi min magana yace masa kaza kaza ya kamata ai bai kamata a ce kai kaza kai kaza ba ga hadisin ba kauye da ya zo masallaci ya yi ana cikin karatu da sahabbai a zazzaune ya shigo kawai ya samu wani angul ya zauna kamar nan masallacin an sha wahala an yi sabon gini da sabon tanki da sabon tayar kawai ana ciki ana karatu ga wani ya koma gefe yana fitsari aka yi kai shi annabi ya ce a kyale shi sai da ya gama ya ce a ɗauko gugar ruwa a zuba a gurin kaga yan damu ne sai ya ci duka wallahi kuma tun da ba fikihu kaga shi annabi maimakon a ɓata masallacin duka to ya gwammace gara a ɓata guri ɗaya ɓata wanda ba zai hana a yi sallah domin in aka biyo shi ana dukan shi ba tsayawa zai ba a maimakon a bata guri ɗaya za a yi duka masallacin za a bata sannan kuma a ce ya rike fitsarin ba zai yi ba ka san mutum ya fara fitsari a ce ya rike shi to watakila abu ne wanda har lafiyarsa zai iya zaba sannan na uku daga ƙauye yake ta yiwu a garinsa ko ina yi ake ba ka'ida ba doka ta yi kuma a garinsa shugaban wasu mutane ne idan annabi ya bari sahabbai suka bugai zai iya koma ya ce to duka ake ba lillahi ladhi duk wanda yake so ya shiga addinin nan ma kare ba ma ya fara saboda da kai kuskure duka zaka kai. annabi ya hana shi yasa yadda ya ga sahabbai sun taso mai annabi ya ce a kale shi sai da ya ce Allah kai mun rahama ni da Muhammadu banda ni da Muhammadu kada ka ji dan kowa annabi ya ce wata ai abin da yake rahamar Allah duk faɗin kace daga ni sai kai mu kaɗai Allah zai tafi a ka kunci abin da yake yana da faɗi wannan din me yake nuna maka sanin ya kamata shi da ɗaukar mataki a lokacin da ya kamata ya ɗauki mataki na magana ko aiki amma tare da haka da annabi ya zo da maganar tauhidi bai kubuta ba daga cewa yana zage-zage an je an sha kai tsara gurin amin shi abu talib cewa inna lan nasbira ala shatami aba'ina ba za mu taɓa yin haƙuri ba a ce ɗan ɗan uwanka yana zagin iyayenmu wata siyo ukulina yana wawantar da hankulan wannan mu gaskiya ba za mu iya yin haƙuri akan wannan ba to dole ne duk lokacin da aka tsayi za a kira mutane zuwa ga tauhidi to tsakanin masu tauhidi da kuma wanda suka sauka akan tauhidi to kuma za a ci gaba da rigima ne har Allah ya nade kasa da wannan ke kanta shi yasa Allah yake wa laqad arsalna ila samud aqamu salihan an ibudullah yana zuwa yace fa idahum fariqani kawai sai ga jama'a bi an dare kawai an haure giba saboda wasu sun yadda abota ma Allah shi kadai wasu kuma ba su yadda ba kuma wannan shine rikicin ahlus sunna da duk wata kungiya da ka sani a nan Najeriya saboda haka duk abin da zaka yi ka je ki amma mu dai aqidar da muka da za mu bauta ma Allah da ita ba za mu taɓa yadda a haɗa Allah da wani ba abin da yake haƙƙin shi ne na shi shi kaɗai subhanahu wa ta'ala jiya na buga misali a gurin karatun yamma na ce duk abin da yake haƙƙi ne na ɗan adam shi shi kaɗai ya kamata ya tsaya a kansa in wani ya musharaka da shi ba a zauna lafiya yanzu an tashi daga karatun nan kana zuwa gida inda kake cin abinci sai ka ga wani gwabjejen ƙato a gurin yana zaune yana cin abinci matarka tana mai fifita tana mai tausa ya za yi wannan shirka ce din mai gidan da aka mai ba zai yafi ba yanzu sarkin musulmi nawa ne a jihar nan? wani gobe sai shiga gidan rediyo ya ce a matsayinsa shi ma na mai alfarma sarkin musulmi ya ba da sanarwa wannan shirka ce in aka yi sarkin musulmi ba zai yafe ba gwamna ɗaya ake da shi a jihar nan ba wanda yin sai yanzu ya kamata ya sake miƙe shi ma ya je gidan rediyo ya ba da sanarwa ce a matsayinsa na mai girma gwamna ba wanda zai yi da wannan to in mutane a nasu haƙƙin da su ya kamata su kaɗai su keɓanta da shi ba sa yadda a yi shirka da su nan da Allah subhanahu wa ta'ala zai halicci kowa a cikin mu nan waye ba Allah wata gudunmawa a lokacin da zai halicce ka ya halicce ka shi shi kadai ya kawo ka duniya ba gudunmawar kowa ya ce ka bauta mai kar ka hada shi da kowa kuma shi kenan sai abu ya zama bala'i shi yasa na faɗa na ce malam mai ahalari ya daɗe yana wannan karatun kun san akwai bambanci tsakanin karatu da kuma fahimtar karatu annabi cewa idan Allah yana nufin kada alheri to sai ya fahimtar da kai addini to an dade ana karanta awwalu ma yajibu alal mukallafi tazihu imani farkon abin da ya wajaba akan baligi shine sai ya jara imani shi to kuma wannan shine abin da ahlus sunna suke ta kokarin yi a kasan nan tunda da'awar sunna ta fara ya za a gyara imanin mutane a hada alaƙar su da Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa da aka fi kuna kokarin ku nuna wa mutane Allah su kuma wasu suna kokarin su nuna ma wasu mutane ko kuna kokarin tallata Allah da annabi za a su kuma suna kokarin tallata wasu mutane za a yi wannan ita ce matsalar da ke faruwa to shi yasa ana rasa wannan to an samu matsala yanzu sallah da azumi da zakka da aikin hajji da duk sauran ibadu da ka sani wannan ɗayan da malamin ahalaji ya kawo ya ce awwalu ma ya jibo alal mukallafi tasiu imani yanzu inda za a ɗauko wani ƙwararre masanin lissafi wanda ya fi kowa sanin lissafi a garin sokoto idan aka zo aka tsaye da shi aka rubuta ɗaya aka zo aka rubuta zirka guda uku a gaban ɗaya nawa kenan ba dubu ɗaya ba idan aka ƙara wani zirin ƙwaya ɗaya ya zama guda hudu nawa kenan dubu goma ko to sai a zo sai a share ɗayan sai a bar zirikan guda hudu idan aka tambaye shi aka ce mai nawa ne me zai ce babu kenan duk wannan zirikan duk yawan su ba su da tasiri sai da wannan wa wannan ɗayan shine malam mai ahalari ya ce awwalu ma yajibu alal mukallafi saboda ya san in imanin ya lalace sallah da zakka da zai zo ya magana akan sa a baya ba su da wani amfani ko an tafi lahira shi yasa akwai mutanen da Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura mutum zai je lahira da tarin tirin aiki amma saboda imanin ya riga ya lalace aqida babu tauhidi zero to sai a je lahira kuma kaga wannan aikin ba zai masa ainihin wato amfani ba shi yasa Allah ta'ala ya ce mana wa min ayatihi al-layl an nahar ash shamsu wal qamar sai ce la tasjudu lish-shamsi la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun rana da wata Allah ya sanya su alama ne da dare da wuni Allah ya ce kada wanda ya kuskure ya sujjada ga rana ballantana ma wata in dai za a yi bauta sai dai a yi bauta ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya halicce su allama hujjatul islam shine abu jafar warraq at-tahawi a cikin muƙaddamar littafin shi al-aqidatu tahawiyya yace hadha zikru bayanin aqidatu ahli sunnati wal jamaa wannan shine ambatan aqidar ahli sunnati wal jamaa ala mazhabi fuqaha'il millati akan wato mazhaban nan ta malaman musulunci suwaye sai ce abi hanifa an-nu'man bin sabit al-kufi wa abi yusuf yaqub bin ibrahim al-ansari wa abi abdullahi muhammad bin hassan ashibani ridwanullahi alaihi a cikin wa'annan malaman mazahibu din nan guda hudu al abu hanifa ba shi bane farko to an ka karanta littafin al tahawiyya duk aqidar da ka gani haske? ita ce aqidar da wa'annan malaman guda hudu na musulunci maliku da shafi'i da abu hanifa da ahmadu dan hanbali suka yarda da ita amma abin mamaki sai ka ga mutum ya yarda da maliku a fituhu amma bai yarda da shi a aqida ba ba gara ma ka yarda da shi a aqida ba ka iya da fikihun shi kuma mutane sai su zo su yi ta maganar fikihu to ba mu gane wani fikihu ake magana ba domin fikihu guda biyu ne akwai alfikihul akbar akwai alfikihul asgar alfikihul akbar shine wanda yake magana a babin aqida alfikihul asgar wanda yake magana a babi na min a babi na ibada to shi yasa za ka ga a nan ƙasar risala kaɗai muƙaddimar ta da maliku sagir yayi al-imam abu da al ne in za a karantar da mutane ta za su fahimci haƙiƙanin tauhidi amma ka ga duk wanda suke jingina kansu zuwa ga fikihun malikiya sai ka ga mutum ya ɗauki fikihun risala amma kuma bai yi da mai risala ba ya ɗauki fikirin mai risala ku da kuka ɗauki aƙidan mai risala da ya yi a wannan babu gobe kuma sai zai muku rabi ya ce muku wahabiyawa ya ce muku yan gizala yan zalzala ha yan waye yan waye ya faɗi duk sunan da ya ga dama shi yasa wani ɗan shi'a da ya tuba daga shi'anci yana dawowa sunna sai ya ga an yi wuta a kai shi sai ya ce in kana tabiu ahmadun mutawahhiban fa ana al-muqirru bi annani wahabi ya ce in dai bin annabi muhammad shine wahabiyanci ya ce to duk duniya ta rike ni ba wahabi ya ce an fi sharika an ilahi falisa ne rabbin suwal mutafarrijin wahabi لا قبة ترجى ولا وصل ولا كذا ولست معلقا لتميمة لرجاء نفع أو لدفع بلاء يجزي الله ينفعني ويدفع ما بي har ya inda ya ce amma wa bi asirina man ja'a mutaqidin bi yasahu alaihi mujassimin wahabi ce a wannan zamanin da ka zo ka ɗauki aƙidar maliku da shafi'i da ahmad dan hanbal da al'imamu maliku sai mutane sai su yi wuta a kanka su ce maka ba wahabi su ce maka kana yin fijiti ne ka yi Allah kaza ka ce ma Allah kaza ka ce ma Allah kaza haka za a zo a yi maka ainihin wato ta dan haka sai ya faɗa sai ya ce wa ma ya ataqiduna min usulid dini da abinda ahlus sunna suka kudance na usulid din wa na bihi rabbal alamin da abinda suke yin addini suke bauta ma Allah da shi yace na qulu muna fada mu ahli sunna kenan yace fi tauhidillahi mu'taqidina bi lahi. wajen ta Allah kuma muna kudircewa da datan nan na Allah inna Allah wahidul la sharika lahu Allah kwaya ɗaya ne ba shi da abokin tariya wala shai a mislihu kuma babu wani abu wanda ya kama da Allah subhanahu wa ta'ala wannan ita ce aqidar mu da kuma na sha faɗa na ce duk aqida ƙida da in ta zo kaga ajandar ta farko kiran mutane ne zuwa ga tauhidi ba zuwa kira ta kafa gwamnati ba to wannan alhamdulillah amma kana ganin da awa ta zo ta fara ta ce gwamnati za ta kafa to kai hankali da ita za ta kai mutane ta baro ne duk ƙungiyoyin da aka zo aka ɗibi samari aka zuba cikin bata a nan ƙasa to ta irin wannan ƙofar aka zo an zo za a kafa mai gwamnati ko shehu usmanu dan fodiyo da shehu abdullahi gwandu ba dan da Allah ya ce taimaki shehu abdullahi gwandu ya rubuta tazhirul warakat ba da an mutu karere fiye da yadda baka a kan masail na jihadi shi yasa insha Allah zan yi kokari kafin a baggarin nan littafin tazyinul waraqat ya kamata a karantar da shi daga bango zuwa bango da izinin Allah sannan da littafin aljihadu ta'arifuhu wa anwa'uhu wa jawabisuhu na bazunu don ɗalibai su san kawa'in na jihadi ba kowane mutum mai kawai zai tashi ya ihu ya hayaniya ba da sunan jihadi kawai ka je ka karɓa mai ba a yin haka mutumin da in ka zo da littafi ka ce ka zo karatu sai ce maka zai tafiya ne kuma ba zai iya karantar da kai bane gobe kawai sai ka ji shi yana jawo ayoyin jihadi saboda ba su da wahalan ya ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikrajir rasul wa hum bada'ukum awwal marra atakshawhum qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yu'azzimuna ma irin wannan ayoyin amma an kace za ka zo karatu alaga ta malam zan zo karatu me za ka karanta ta eh, yana ɗan tsoron ɗan karanta mukama ne da sha'arawar jahiliya da kuma alfiya ina so mu ɗan dinga yin ko beti jirgin ne sai ce ma to zai tafiya ne kuma wallahi ba tafiya zai ba zai iya karanta da kai ba amma sai ka ji shi gobe ya ballo rigima wani lokacin Haji ya yi to dole sai an yi hankali da irin waɗannan abubuwan da haka ibada ƙarƙashin wannan da kashe-kashenta akwai ibada ainihin wato ta zuciya Allah madaukakin sarki san shi da san annabin shi ibada ce ta zuciya wannan shi yasa yake wallazina amanu ashaddu hubban lillah sannan akwai ibada ta magana karatun qur'ani ibada ce kauliya sannan akwai ibada ta jiki kamar aikin hajji sallar da aka gama yanzu ibada ce ta jiki neman ilimi yin umarni da abu mai kyau hana abu mara kyau ibada ce ta jiki sannan akwai ibada ta kuɗi kamar zakka sadaka da yanke yanke da ainihin wato alwashi to wannan gabar da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a a duk duniya babu abinda Allah subhanahu wata'ala ya ki kamar shirka kuma babu abinda Allah ya fi so irin a bauta maka shi shi kaɗai kar a haɗa shi da kuwa. yanzu ku kalli fa fadi da yalwa da girman rahamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake da ita amma ya ce akwai laifin da idan aka mutu ana yi ba zai yafe ba to kai idan kana da hankali ya kamata ka tashi ka dinga bincike wani laifi ne girman sa ya kai ta yadda idan aka mutu ana yi an bata da Allah bata wanda ba shi to kuma wannan laifin ne fa da zaran ka zo kana magana sai a ce to ka kawo tashin hankali ka kafarta mutane ana zaune lafiya ka zo ka kawo rikici to shi yasa za mu samu malamai sai suka kasa shirka zuwa gida kamar haka akwai shirkun da'awa roƙon wani akan abin da babu wanda yake da iko akan ki sai Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce wa man azallu mimman ya da umin duni lahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama waye mafi bata irin wanda zai je yana kiran wani Allah wanda kake kira har gaba da abada ba zai amsa maka kiran ka ba yanzu wanda ya mutu a cikin kabari ka je kana ta roƙon shi ya baka wani abu ko ya ma wani abu me zai ma ba abin da zai ma Allah ya ce ya da'una min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'u za su je suna kiran wani Allah wanda ba zai cutar da su ba idan sun ji kiran shi in sun je suna ta kiran shi ma babu wani amfani da zai musu Allah madaukakin sarki ya ce innal ta tad'una min dunillahi ibadun wanda kuke zuwa ku ta kiransa akan bukatar da babu wanda ya cancanta a kira an ba Allah ba Allah ya ce bayi ne misalin ku fad'uhu ku ta kiransa Allah ya ce falan yastajibu lakum har abada wallahi ba za su karba ba in tad'uhum la yasma'u du'a'akum in za ku ta kiransu Allah ya ce ba sa ji walau sami'u Allah ya ce a kaddara ma ka kana kiran na kabari ya ji Allah ya ce mastajabu lakum ba za su karba muku ba ba za su ba yanzu a gidan haihuwa Allah ya raba mutane gida hudu ya ce lillahi mulku samawati wal ardi sai ya ce ya khaluqu mulkin sama da ƙasa ba na kowa bane nawaye sai ya ce yana halitta abin da ya ga dama ya habu liman ya sha'u ina san wani idan ya ga dama ya bashi ƴaƴa mata zalla wa ya habu liman ya sha'u wani idan ya ga dama ya bashi ƴaƴa maza zalla aw yuzawwijuhum dhukuranan wa ina san wani idan ya ga dama Allah sai ya hada mai ya bashi maza ya bashi mata sai ya ce wa yaj'alu man ya sha'u wanda Allah ya ga dama sai sanya shi bakarari ba zai haihu ba sai ya ce innahu alimun Allah yana sane ya san wanda ya ba maza ya san wanda ya ba mata ya san wanda ya ba maza da mata kuma ya san wanda ya hana sannan kadiru yana da ikon ya haka kuma yayi mun gani ya ba wani maza ya ba wani mata ya ba wani maza da mata kuma ya hana wani yanzu wannan haƙƙin yayin da ka tashi kaje kabarin wani kana roƙon shi dan Allah ya taimake ka ya baka haihuwa haƙƙin wa kasar sayar ka ne kan ba wannan mutum haƙƙin Allah saboda babu wanda ya isa ya ɗauki haihuwar ya baka tun da shi ya hana ka to sai mutum ya je kabari yana roƙon wani in ka ce masa bakin shikenan sai duniya ta tashi sai ce a shikenan yanzu an zagi waliyi an ce waliyi ba kowa bane kaga yanzu a ɗauke lazimin kai kuma ka ce Allah ba kowa bane dan haƙƙin shi ake so a tsare kai kuma ka ce dan menene za a ɗauki haƙƙin da ba na Allah ba a ba wani kuma mutane su ce ba za a yi magana ba wannan shine shirka ta farko akwai shirkun niyya shirkul qasd niyya wal irada wannan a manufa take aikin da ya kamata mutum ya dan neman lahira sai ya ki sai in zai samu duniya sannan zai to duk wanda ya zamanto wannan ita ce manufarsa duk inda za a samu duniya za ka ga mutum su ne ɗan gaba gaba kuma da rigar addini in ba duniya za a samu ba to sun yi mai sun yi baya to wannan ita ce shirkul qasd wan niyya wal irada ita ce wacce Allah ya ce man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha duk wanda yake nufin rayuwar duniya da kwalliyarta nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubqasun Allah ya ce ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar zaka tuka cinye kuma duniyar dan ka neme ta dari kan lahira baka ita ka same ta yadda kake so ba yadda Allah ya ga dama ka samu haka zaka same ta shi yasa ya faɗa a wani gurin yace man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu yadda Allah ya ga dama ya nufi haka za ka same ta baka ita ka same ta yadda kake so ba da haka kowa sai ya kalla ya gani da ka rigar aikin addini lahira sai a gabanka ko kuwa a ka raba da wani abu sannan akwai shirka ta uku ita ce shirku sa'a wata ita ce mafi yawanci malaman yahudawa da kiristoci ake musu a ɗauki wani mutum a tasa shi gaba ya halatta ya haramta ba nafi daga gurin Allah ko annabi kuma a shi Allah madaukakin sarki ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban sun riƙi malamansu su yahudawa kenan kiristoci masu bautar cikinsu a matsayin kishiyoyi sun ɗauki haƙƙin Allah sun ba su shi yasa abi bin abi hatim lokacin da ya zo wajen annabi ya karanta wannan ayar ya ce ka ce muna bauta musu mu ba ma bauta ma malamun mu ya ah, barin tambaye ka da Allah ba sa halatta haram ku musu biyayya ya eh to gaskiya fa da wannan dan wannan yake ba ta kallon abin da yake halal ne su haranta ku musu biyayya abin da yake halal su haramta haram su halatta yake suna yi ko ba sa yi yake suna yi yake to fa tilka ibadatu wannan ita ce bautar da Allah yake kuna yi to yanzu kana kallo yadda yanzu ake a shawawa a wadi akan haƙƙin Allah kawai mutane su fito su ta halili su ta harimi ba naski daga Allah ko annabi ko mutane na musu biyayya ana yin wannan sannan akwai shirkul mahabba shirka ta soyayya mutum ya ɗauki wani ya tasa shi gaba yana son shi irin yadda masu imani suke son Allah da annabi Allah shi yasa ya ce na amanu wanda suke masu imani ne sun fi tsananin soyayya su ga Allah subhanahu wata'ala sama da kowa to shi yasa annabi ya faɗa ya ce abubuwa guda uku man kunna fihi wajada halawatul iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ya kasance da Allah da annabi kafu son su sama da kowa to shi yasa akwai wanda zaka ga suna wasu mutane irin wannan soyayya wani ma kaji ya ce shi wallahi malam wani ko lahira aka ji duk inda Allah zai kai shi ya yadda Allah kai shi gurin Ba ka san lahirar ba ne. shi ya sa, a nan duniyar ma ka ƙi yadda yana kurkuku ku je ku zauna tare ballantana a kurkukun Allah can da wa wala yusiku wa saqahu in Allah zai maka ɗauri ɗaurin tankila zai ma shi da in ya tashi azabar sama ta yadda in zai ɗauri ka sai ya kashe mutuwar ma ba ta kai gurin ka mutu ba mutuwar don ka gane azaba za ka sha sosai to a nan duniya ma ka ga wata wutar ka sa kai ballanta na lahira ka cire kaya da duk inda Allah zai kai wani Allah kai ka can to kai ta kanka to wannan shine ainihin wato wannan gaba ta wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a wannan shine haƙƙi na farko to da haka idan mutum alaƙarsa da Allah subhanahu wata'ala ta lalace wajen sauke wannan haƙƙin wallahi ya tafi lahira to an bata wadda bata wadda babu kuma ranar da za a shirya wannan shine abu na farko sannan sai haƙƙi na biyu shine wa bil walidaini iyaye uwa da uba guda biyu a kyautata musu shi yasa suka ce wannan wa bil walidaini din kasancewarsa alba'u harfu jarrin ne walidaini ismu majrurun ne bil ya وعلامة جره اسم مجرور ني وعلامة جره الياء نيابة عن الكسر لأنه مصنع والنون نون التسمية ودلالة على التسمية مبنية على الكسر إنسانا إن واتو مفعول مطلق ني wanda ɗaliban da suke da alaƙa da usulul fiqh sun san akwai lokacin da ake kawo maf'ulun mutlaq sai wakilci fi'lu amrin ba sai an kawo fi'lu amrin ba kaman fa idza laqitumul na kafa fa darbar riƙa, amma asalin maganan fa na kafa ladina kafaru riƙa ba darban ne sai aka shafe mai fadribu sai aka bar mai darban to da haka nan gurin maf'ulun mutlaq ne ya wakilci fi'ilin wa fa'ilin da aka shafe asalin maganan wa abudullahi wa la tushriku bihi shay'a wa ahsinu bil walidaini ihsana da aka sai aka cire ahasinu sai aka kawo mai ihsanan sai wakilci ahasinu din ina fatar an fahimta da aka wa ahasinu bil walidaini ihsana lalle iyaye uwa da uba a kyautata musu wannan me yake nuna maka bayan haƙƙin Allah subhanahu wata'ala haƙƙi mafi girma a Qur'ani shine haƙƙi nawa na iyaye ya faɗa nan da yace wa abudullahi wala tushriku bihi shay'an sai yace wa bil walidaini ihsana a can suratul baqar ya ce id akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah sai ce wa bil walidaini ihsana qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana sannan haka yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana iyaye uwa da uba lalle a ainihin wato kyautata musu to iyaye manyan mutane ne ƙoƙarin ake a rabu lafiya da su lokaci ne ba zai ba raba dangane da faɗaɗa bayani akan abin da ya shafi matsalar iyaye da haka wallahi sai mun ji tsoron Allah wanda yake da iyayensa guda biyu ko ɗaya ya tafi ɗaya yana nan to ya ji tsoron Allah a kansu domin a wannan zamanin ana samun matsaloli ka ga mutum Allah subhanahu wata'ala ya mana tofiki ka ga mutum wato shi lokacin da ya taso iyayen shi suna gurin ya rayu shi kuma da ya kai wani mataki su kuma sun kai wani mataki zaka ji ma ana ce Allah ya sa Allah a rabu lafiya wato shi kokarin yake ta gangare ya dai rabuwa lafiya da su wanda wannan ba daidai bane gaskiya to amma yana da kyau iyaye su fahimci wani abu kasancewar Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa haƙƙinsa a ƙur'ani su gane alaƙarsu da 'ya'yan da suka haifa alaƙa ce ta aihuwa shi kuma alaƙar Allah da bayi alaƙa ce ta shi alkhaliqu ne su ne da haka idan haƙƙin iyaye da haƙƙin Allah suka ci karo haƙƙin wa za a gabatar na Allah domin ana samun matsala sau da yawa sai ka ga Allah ya ce a yi abu annabi ya ce a yi abu amma iyaye sai su karta layi su ce a tafi su kuma ga abin da suke so kuma nasin ya ta karo da na Allah da nawa da na annabi ba irin wannan ba bakar magana za a faɗa musu ba ba ja'in ja za a yi da su ba ba nuna musu za a yi ba isa ba ba wuce ya ce shuru ma magana ce ko kuwa mutum ya kira ka ta magana kai yi shuru kamar ka gamsu ka nasu sai ka tashi sai ka ainihin wato kama gabanka sannan Allah madaukakin sarki kun ga ya maganar Luqman yace wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billahi inna shirka kun ga haƙƙin wa ya fara da shi sanda zai ma yaron tarbiyya haƙƙin Allah ko to sai da ya tabbatar wannan ya samu zama sannan yace wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahanin wa salihu fi amaini Allah ya ce mun wa mutum wasiya akan iyayen shi mahaifiyar shi ta dauke shi rauni akan rauni sannan yayansa a cikin shekara nawa biyu Allah ya ce anashkur li ka gode min wali ka sannan ka gode mawa iyayenka saboda ilayyal masir gare na makoma take shi yasa Abdullahi dan Abbas ya ce akwai abu guda uku a Qur'ani duk wanda yayi daya bai yi daya ba to Allah bai da buƙatar ya rike daya ba Ya ce akwai me Allah a ƙur'ani ya haɗa tsakanin sallah da zakka sama da guri hamsin. wa aqimus salata wa zakata to duk mutumin da ya ce zai yi sallah amma ba zai yi zakka ba to Allah ta'ala bai da buƙatar sallah shi sai ran da yadda zai yi zakka sannan na biyu wa Laha, wa atiqur rasul duk wanda ya ce zai yi ma Allah subhanahu wa ta'ala biyayya ba zai bi manzan Allah ba to biyayyar da zai ma Allah Allah bai so sai in ya dawo ya yadda zai bi manzan Allah domin wa a gurinmu da kaji bahaushe yana cewa bin na gababan Allah to mu fa ba wani bane na gaban annabi Muhammad to shine na gaban dan shine Allah yake man yuti'ir rasula in dai ka ba annabi Muhammad to Allah ka bi shine bin na gababan Allah ba wani mutum ba kawai zai baza malam malam ya ce wai bin na gaba an bi shi wai shine na gaba in an bi shi a mu a gurin mu na gaban da in aka bi shi an ba Allah shine annabi Muhammad to sannan na uku shine wannan duk mutumin da yace zai gode ma Allah amma ba ruwan shi da godiya ga iyayen shi to godiyar da zai ma iyayen shi Allah subhanahu wata'ala ma bai da bukatar ta to gashi ana nuna min lokaci yayi an fahimta ai a yi haƙuri kun san tafsirin nama haka yake ba bibbi da gudu ake tafiya ba a izo biyu kun san mun ce in mutum sauri yake to ya je nema akwai inda sauka ma ake a watan ramadana wallahi izo biyu ake kullum kuma tafsiri ne saboda haka kaga an gane to bari mu je a gurgujen wa bizil qurba da ɗan uwa na kusa an gane wannan haƙƙi ne Allah ya umarni a kyautata musu idan kana da ƴan uwa Allah subhanahu wata'ala ya ɗora ka akan su ya baka arziki kullum ina faɗa ma ƴan uwa duk wanda Allah ya bashi arziki to ya yadda da jarrabawa gara shi a bashi a sama wani bukata ya taho gurin shi ni yanzu na fi yadda gara Allah ya bani kuɗi ya samu wani bukata ya taho gurina da Allah ya samun bukata ya sani in taguwa wajen wani shi yasa nake fatan Allah ya bani kuɗi ka zo nan gaba in baka karatu in baka kuɗi wallahi to wa bizil qurba yan uwa na kusa dan ka sai kai hakuri da su su jarrabawa ne a gurin ka kai ma jarrabawa ne a gurin su wa bizil qurba da yan uwa na me na kusa wal yatama da marayu mu ji tsoron Allah akan abin da ya shafi al'amarin marayu kwanaki wasu yan uwa sun yi kokarin kafa wani foundation a nan garin aika wanda na zo a kan shi kafin azumi wata matsala tana faruwa so da yawa zaka ga wani dan uwa ne tare da shi muke sallah tare da shi ake harkokin addini al'amari na mutuwa al'amari ne na gaibu a cikin mu nan kaf babu wanda yake da tabbas idan ya kwanta ya gobe zai tashi akwai a cikin mu nan waye a girman da Allah cewa Allah zai bar shi sai yayin yanki sun girma sannan a dauki ran shi akwai to idan ko haka ne lokacin da wani ya rasu ya bar matar shi ya bar ƴaƴan shi mu ji tsoron Allah a kansu domin abin da ya je kan wani zai zo kan tsaye daga cikin mu kuma na faɗa a waccan doguwar lakka da na yi ta wajen awa ɗaya da rabi a nan garin mutum su nema duk ayoyin da suke da alaƙa da marayu a ƙur'ani sai da na kara isa kaf kuma duk inda Allah ya raba kuɗi a Ƙur'ani, ya ce a bayar kaso goma kaso tara sai da ya ce a ba marayu kaso tara kuma inda a ce maraici wani abu ne na tasgaro da cikas a rayuwar mutum da Allah ba zai zabar wa annabi wannan hanyar ya zo duniya a kanta ba don haka mahaifinsa bai taɓa auren kowa ba sai babarsa babarsa ba ta taɓa auren kowa ba sai mahaifinsa auren saurayi da budurwa da aka tun yana ciki kafin ya zo duniya Allah ya jarrabe shi ya ɗauke mahaifi ya zo duniya da shekara shida Allah ya jarrabe shi ya ɗauke mai mahaifiyarsa ma dan kakansa Abu Talib ko Abdul Muttalib ya rene shi shekara biyu ya rasu yana da shekara takwas wanda ya ci gaba da renansa shine Abu Talib a wannan yanayin mahaifin Annabi Muhammad ya koma zuwa ga Allah bai bar masa wani abu na dukiya ba shi yasa na daga cikin abin da Allah ya faɗa masa ya ce masa duha wallaili ma wadda aka rabbuka walil akhiratu khairul laka wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman to maraikin annabi ya isa ya zama gata ga duk kowane maraya a duniya kuwa wannan yana ciki sannan wal masaki ne da kuma miskinai ko kuwa da haka da kalmar fakiri da miskini idan ta zo ita kadai to ta kunshi fakiri ta kunshi miskini amma idan ta zo kamar inna masa da fasu lil fuqara wal masakin ko to a wannan lokacin fakiri ya fi bukata sama da miskini dan a cikin qur'ani an samu akwai masakin din da hakka da suna da ita ko kuwa ba a cikin suratul kahf annabi Musa ya ce amma safinatu fa kana bi masakina ya ya maluna fil bahri ko kuwa to na haka wani lokaci ka iya samun miskini yana da ɗan abin da yake gurgura sai ka samu fakiri ya fi shi bukata in kalmomin suka zo guri biyu kenan amma in suka zo ita kaɗai to ta kunshi fakiri ta kunshi miskini wal jari zil qurba da makotinka na ainihin wato na kusa wanda yake da alaka da kai ta nasaba ko surukuntaka mutum ta nasaba wanda kuka fito uwa ɗaya uba ɗaya ko surikinka wanda ka ɗauki aure ka bashi duk akwai kyautatawa wal jarin junubi da makocinka wanda yake ainihin wato nesa da kai musulmi ne ko wanda ba musulmi ba duka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarnin cewa lalle a kyautata musu wasahibi bil jambi da makocinka wanda yake sasannan ka yasa wasu malamai suka ce wanda yake jimtar ka ko da yaushe ko wannan tafiya ta hada ku wasu ma suka ce kai matarka tunda ana nufin sahibi bil jambi ne ai ta take kwanciya a gefen ga ko da yaushe ko to Allah ya umarni ya ce a kyautata masa kuma da ka ga alaƙar mata da miji a ƙur'ani Allah sahiba ya kira ka saboda akwai rufin asirin da matar kaɗai kaɗai za ta yi maka a duniyar nan in ba matar ka ba wanda za ta yi maka wannan rufin asirin wani yaro ya kawo ƙara wajen matar shi tana mai kaza tana mai kaza tana mai kaza sai wanda ya kawo makara ya ce masa cire rigarka sai ya cire rigar ya ce mai cire wandan sai ya cire wannan sai ya koma daga shi sai singileti sai jiran wannan sai ya cire ya zara ido ba ya ce cire singilet sai ya cire sai ya rage saura sai daga shi sai jiran wannan sai ya ce cire wannan na ce a akar maka lawo umarni nake maka ka cire wannan ne akar maka lawo in na cire wannan nan a an samu matsala in wasu kazo an za su yi na haukace ne wallahi ya ce to ba za ka cire wannan kar a ce ka haukace ya ce to ya kamata wanda kake zuwa mai asuran mahaukaci yana haƙuri da kai ɗaya ba sai ka dinga haƙuri da shi ba hukwa to wa sahibi bil jambi wa ibn sabili da ɗan tafarki shine matafi ka iya ganin mutum babban mutum ne da rufin asirin shi amma matsala ta lalura hanya zai iya fadawa halin da taimako yake bukata in mutum ya zo a halin tafiya ya shiga yanayin da yana buƙatar taimako an tabbatar gaskiya ne to ai kokari a taimaka masa wa ma malakat aymanukum da abinda damar ku ta mallaka da akwai bayi to yanzu ba bayi sai dai mai gida da wannan akewa ake wato oga da wannan suke ƙasa da shi duk yayin da kai gwamna ne akwai wasu na ƙasan Allah ya yi umarni cewa lallai a kyautata musu yayin da kake yallaɓai a ofis akwai wasu na ƙasa da kai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni lalle akwai hisabu su duka wayannan gabobin akwai hadisai da maganganun malamai masu tarin yawa amma saboda ainihin wato ba lokaci annabi Muhammad Anas dan Maliku yace bai taba ganin mutum a duniya ba kamar annabi kuma dama babu ai yace kun san an ɗauke shi an kai shi gidan an ce gashi nan ya ma annabi aiki ya zauna gidan shi shekara goma yace idan annabi ya aike ni da na je na ga taron yara kawai sai in ajiye aikin da yawan sai in shiga zugarsa sai a ci gaba da wasa idan annabi ya ji shuru shuru bai dawa sai ya taso ya je ya zagaye shi yana kallon shi ya kyale shi ya wasan shi ya je abin da ya aika shi ya dawo ya koma gida ce ko bai taba tambaya ta ba ina kaza mai kaza yi sai dai dariya kawai sallallahu alaihi wa sallam. shi ya sa nan gaba idan lokaci ya bayar zan faɗa abubuwa guda goma da sai da na umar ya faɗa akan annabi bayan annabi ya koma zuwa ga Allah sallallahu alaihi wasallama da haka mu ji tsoron Allah duk wanda Allah ya sanya ka shi yana ƙasa da kai kai kana sama da shi to kakkai masa mu'amala irin ta bawa da ba a'a kai masa mu'amala ta mutum ko da kana sama da shi gurin daraja to akwai isani da kyautatawa shi yasa wani babban mutum suna tafiya da direban shi idan aka je gari za a kwana irin ɗakin da ya kama ma kanshi ya kwana to irin shi yake kama mai bai yadda direban ya kwana a mota aka ce wai ya ce ko ba san abin da kuke ba ya ce ni na je na nemi ɗaki mai kyau na kwana shi na kyale shi a mota ya kwana to ba mamaki wata kila bai bacci ba gari in ya waye muka ɗauko hanya bacci ya ɗibe shi zai iya kaɗa da rami motar nan <laughs> an fahimta yi to saboda haka dole sai an kiyaye gaskiya me yasa sai ya rufe ayar yace inna Allah lalle shi Allah la yuhibbu baya son man kana duk wanda ya kasance makutalan yana mai takama sannan fakur yana mai alfahari da jiji da kai da nuna ma ita wanda duk ya zamanto wannan ita ce ta kuɗi Allah ya bashi ko mulki Allah ya bashi ko karatu Allah ya bashi ya zamanto yana nuna wa mutane isa da jiji to Allah maɗaukakin sarki bai san irin wannan ɗabi'a shi ya sa sai da na umar ya tsaye kalla annabi yana kwanci yace laulam jali illa kufu kama jalasta na. da ka ce ba za ka zauna da kowa ba a duniya sai tsaran ka gurin daraja da ba mutumin da ya isa ka zauna da shi ko akwai tsaran annaba a gurin daraja ce inda ka ce ba za ka ɗauki aure ka bayar ba sai tsaran ka gurin daraja ce da ba mutumin da ya isa ka ɗauki aure ka bashi ko akwai tsaran annabi yace inda ka ce ba za ka auro ɗan kowa ba sai ka gurin daraja yace da babu wanda ya isa ka ɗauki ka auro yarsa yace amma ka zauna da mu ka auro daga gurinmu an aura daga gurinka yace kai ka ajiye abinci a ƙasa ka zauna ka ci tawazu an minka ya rasulallah yace saboda tawazu da kake da shi yace wuli da yatiman an haifi annabi maraya wa aisha aziman wa mata kariman sallallahu alaihi wa sallama to dan haka ana nuna cewa lokaci yayi za mu yi kokari mu tsaya a nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana eh sai maganan lacca gobe a ranar asabar ko na mata a markazi na Mus'ab bin Umar da ke can Samarot wato gidan Alhaji Bello Gwiwa na mata ne karfe goma sha ɗaya ina ganin insha Allah akwai a can da haka wanda ya daga hannu yake yin tambaya ina ganin a tsarin an ce rubutu a ra'iko to saboda haka sai ya kokari ya rubuto don karya karya ainihin wato ka'ida ba dan ba za mu yi amsa maka tambaya ba ko bai kato da shi in mun sani mu faɗa in ba mu sani ma mu ce ba mu sani ba dama mu ba malamai bane mu dalibai ne subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi